ka gamsu da irin matakan da kungiyar ecos ta dauka domin a ga cewa an warware wannan rigima da take faruwa a jamhuriyar nijar ko kana ganin akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce su aka ba da karfi ai ecos kan bata dauke eh, matakan da za su kulle ba bata bi hanyar da za ta kulle ba domin zuwa a ce a kai ma nijar hari Ah, ba abu ne ba tunani ne na kwarai ba amma wannan ana tunanin cewa shine zama kusan mataki na karshe idan duk wasu matakai za a bi sun gagara sanan za a dauki wannan aiko to a harkar diplomasiya ba a amfani da ƙarfi a mataki na ƙarshe tattaunawa ko ina aka je sai an dawo kan tebur an tattauna shine mataki na karshe ko yakin aka yi sai an sake dawowa an zauna ashe kenan ba yaki ne mataki na karshe ba wato bola tinubu shine chairman na ecos bola tinubu bai san dangantaka ta ainihi tsakanin najeriya da nijar ba domin yau babu baturen da babu babu bayarben da ya san dangantakar nijar da sokoto sokoto ɗai ta san dangantakar ta da nijar mutanen kebe ɗai suka san mata nawa aka auro daga Nijar suna nan sun hayayyafa mata nawa aka aka aura daga kan giyo ko argungu suna Nijar sun hayayyafa haka mutanen jigawa haka na Kano haka na Katsina haka na barno da na Yobe da na Zamfara su ɗaya suka san dangantaka su ta ainihi tsakaninsu da Nijar amma bola tinubu bai sani ba don can yana can yamma bai san abin da ake ciki ba amma duk wanda ya ce a je a kai yaƙi nijar to bai kyauta ma arewa ba kuma bai kyauta ma najeriya ba idan muka dawo magana yanke wuta yanke wuta shi ma karya alkawali ne yankan kauna ne rashin tunani ne domin wannan wuta yarjejeniya ce aka yi tsakanin najeriya da nijar kan kogin riba niger cewa nijar kada ta yi dam akan kogi saboda idan ta yi dam najeriya ba za ta samu isasshen ruwan da za ta yi dam ita ma har ta samu wutar lantarki ba saboda haka ke nijar ki yi haƙuri najeriya ta yi kanji dam idan aka samar da wutar lantarki sai a raba ke nijar ki samu mu ma mu samu domin idan nijar ta yi to ita nijar ɗaya za ta samu najeriya ba za ta samu don babu isasshen ruwa amma in najeriya ta yi to za ta samu nijar za ta samu bisa ga wannan yarjejeniya aka yi kanji dam kuma bisa ga wannan yarjejeniya aka ja wuta zuwa nijar to yau ka zo ka ce wai saboda ɗai nijar tsakaninsu can wasu wasu sojojin nijar sun tumɓuke gonatin nijar kai kuma sayeni na iya bauta sai ka duman magaji da nishi ka ce nijar eh, kai za ka kwato mata yanci ba 'yan nijar za su kwatan maka su yanci ba kuma da za ka kwata musu yanci bindiga za ka ɗauka da ma ba mai ka ce ka yaƙe su wani irin ya kwata yanci za ka yi min ka jefa min bam cikin gidana ka ɗauko yaƙi tsakanin nijar da najeriya sannan ka ce kana ɓatan ma mutanen nijar yanci haka ake ɓatan musu yanci saboda haka wannan tunani na ecowas ba tunanin kirki ba ne abinda ake rarrashi kuma masana sun ce duk juyin mulkin da ya kai awa 24 to ya zama juyin mulki wannan mataki wato waɗanda suka amfana mutum uku ne na farko ƙasashen duniya ƙasashen turai waɗanda yau in an ce ai wannan yaƙi wannan tallafin man fetur da ake cewa an samu kuɗaɗe sun kai tiriliyan guda cikin wata guda ko cikin wata biyu kuɗaɗen da za a kwashe a tai a sayo makamai da su turai don haka tun da kun ƙi tallafin man fetur to yanzu kuɗin da kuka samu za mu amshi don haka turai za ta amfana abu na biyu sojojin najeriya waɗanda za a damƙa ma ɗimbin dukiya don su ta su gudanar da wannan yaƙi general general da kwamandodi su ma za su unhwana mutum na uku shine tinubu saboda tinubu yana ganin juyin mulkin nan da ake yi na kasashen afirka tare da shi da sauran shugabannin kasashen da ba a yi juyin mulki ba cikinsu ya ɗuri ruwa suna ganin cewa idan suka bari aka ci gaba da juyin mulkin sojoji to su ma ba su san inda dare zai masu ba saboda haka dukkan su suna kuka ne na mai zurfin idanu so wannan eh, matakai da aka son a ɗauka na farma nijar da yaƙi waɗanda ɓangarori uku ɗai za su amfana ba za su amfani talakawan najeriya ba don za a jefa kasuwanci tsakanin najeriya da nijar wanda shine rayuwar wasu mutane da ke kan iyaka 'yan najeriya da 'yan nijar za a jefa cikin masifa za a jefa harkar tsaro wanda ya damu arewa cikin wata sabuwar masifa domin yau duk makamin da ka ɗauko daga libya wanda za ka cago ƙasar nijar wanda kullum sai an nuno ma'aikatan tsaro na nijar sun kama makamai sun hana a shigo da shi najeriya idan muka fara yaƙi da su yaushe za su hana a yi wannan saboda haka tsaro ma 'yan ta'addan da ke gudanar da ta'addanci a arewacin najeriya za a ƙara musu ƙarfi za su ƙara samun makamai za a ƙara jefa arewa cikin masifa saboda haka wannan ba matakin kwarai ba ne kuma ya kamata dattijan arewa da 'yan siyasar arewa da sarakunan arewa su shirya su je su samu bola tinubu su gaya mai cewa wannan mataki da ake son ɗauka ba unhwani zai ma arewa ba zai cutar da arewa Mm, ya danganci hari da suke son su kai manijar dama su shugabannin kasashen ecuador da yau sun ba da kwana bakwai ne ka sani kuma daga duka alamu suna nan suna shirye-shirye amma sun ce sai sun bai wa diplomasiya dan lokaci kaɗan shi yasa kaga sun tura shi tsohon shugaban ƙasa abdulsalam abubakar zuwa nijar da kuma sarkin musulmi kwanakin bayan nan yan kwana uku ko hudu da suka wuce algeria ta kira libya ta kira wasu ƙasashe ta ce idan ecuador ta kai manijar hari ba za ta dunkula hannunta tana ana ta ba za ta sa hannu akan maganan kare Nijar saboda makwabciyar Nijar ce me ya hada ta da Libya za ta iya samun goyon bayan sojojin da ke Libya su ba su makamai su ba su sojoji wanda za su shigo Nijar su kare martabar Nijar da waɗannan sojoji tawagar kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas kenan ko sai da yawo ta bar jamhuriyar nijar ba tare da samun ganawa da wato da janar abdulrahman chani ba shugaban mulkin sojan da suka yi juyin mulki yayin da a gefe guda kuma rasha ta ce shiga tsakani na kasashen waje ba zai warware lamarin kasar ta nijar ba nura ado suleiman yana dauke da karin bayani wannan na zuwa ne a yayin da ya rage kwanaki biyu wa'adin da ecowas din ta baiwa sojin na nijar kansu mayar da shugaba bazum mulki ya cika Dr. Kabir Ino Duka masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne da ke kwalejin ilimi da fasaha ta Sa'ada Tirimi da ke Kano a Najeriya. idan ana fushi da mutum ɗaya ba za a sa mutum miliyoyi a cikin hatsari ba ni ina ganin ya kamata a kuma tura wata tawagar zuwa faransa amma fa idan waɗannan duka abubuwan ba su samu ba to babu abin da ya rage wa ecowas illa ta shiga da ƙarfin soja saka in ana son a samu sauƙin abin nan sai a koma faransa a tattauna da ita su ma ƙasashen irin su amerika din irin su jamus da duk suke ba da cewa suna da goyon bayan yin wani abu yaki ba shi da daɗi kuma an shiga ba lalle ba ne kurin su kaɗai za a cutar za a iya cutar da farar hula. to a ɗazu ne dai mai magana da yawon shugaban rasha dmitry peskov ya shaida wa manema labarai cewa da ɗin ƙasashen ƙetare kan batun juyin mulkin na nijar ƙara dagula lamura zai yi. Uh, zai yi wahala ɗaukar matakin amfani da dakarun ƙetare ya warware matsalar da nijar ke ciki ta juyin mulki da sojoji suka yi a gefe guda kuma ina kira ga waɗanda abin ya shafa da su gaggauta mayar da ƙasar kan tafarkin amfani da kundin tsarin mulki. A yau ne dai Faransa ta yi watsi da matakin da gwamnatin sojin Nijar ta ɗauka na soke yarjeniyoyin soji da ke tsakanin ƙasashen biyu tana mai cewa halastaccen shugabancin ƙasar ne kaɗai ke da ikon yin hakan. dai eh, dangane da Nijar ɗin dai hamararren shugaban jamhuriyar Nijar ɗin ya buƙaci Amurka da sauran ƙasashen duniya da su sanya baki a mayar da tsarin mulkin ƙasa wato mulkin ƙasar bisa turbar demokuraɗiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya ce. shugaban Muhammad Bazum ya ce a yanzu haka ba shi da maraba wato ba shi da maraba da wanda aka yi garkuwa da shi a halin da yake ciki yanzu haka. ya kuma yi gargadin cewa yankin na iya ƙara fadawa ƙarƙashin ikon rasha ta hanyar amfani da kamfanin wagner da ke aiki a ƙasashe makwabta makwabtan wato makwabtan nijar ɗin da ke yammacin afirka sun yi wato barazanar shiga tsakani amma da karfin soji to faransa ta yi watsi da matakin da gwamnatin nijar ta ɗauka na soke yarjejeniyoyin soja na ƙasashen biyu tana mai cewa halasacen shugaban kasar ne wato da ke da wato da ke yammacin afirka shi kadai ya cancanci yin hakan tsarin doka na yarjejeniyar tsaro da faransa ta kulla da nijar ya dogara ne kan yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu a kai ta halattattun hukumomin nijar inda ma'aikatar harkokin wajen kasar bayan da gwamnatin nijar ta ce ta yi watsi da yarjejeniyoyin haɗin gwiwa faransa wadda ke ci gaba da ɗaukar shugaba muhammad bazoum da ake tsare da shi a matsayin shugaban jamhuriyar nijar ta ce hambararriyar wato gwamnatinsa ce kadai ta wato faransa ta wato da sauran kasashen duniya suka amince da ita to hafsoshin tsaron kasashen ecowas sun kammala taronsu na kwanaki uku wanda ya amince da tsarin da za a bi wajen ɗaukar matakan soji akan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar idan bukatar hakan ta taso. Kwamishinan siyasa na ƙungiyar Abdul Fattah Musa shi ya bayyana cewar an kammala tsara duk abin da ake da bukata tare da sojoji da kuma yadda za a girke su. Dangane da matakin na ECOWAS mun ji ta bakin ambasada Abdullahi Bindawa masanin harkokin demokuraɗiyya. su matakin da suka ɗoka kamar wannan ECOWAS suka tura delegate mataki ne mai kyau. sai an tsaya an duba an ga wace yarjejeniya za a yi da su wa'annan wa'anda suka yi juyin mulki sojojin nan na Nijar. Yaushe za su ba da mulki. Ai, san wasu mutane na cewa a duk da aka yi ku ko aka yi juyin mulki a ƙasa za ka ga mafi akasari da wuya a mai da mulki ga wanda aka an shemawa. To, but amma ai akwai agreement da ake za mu maida mu hula mulki nan da wata ɗaya nan da sati biyu kila ce kai mulkin nan za mu bada shi a zo a yi sake zaɓe misali yanzu ma kuma idan aka basu a haka za su ga oke sun yi nasara ko ba a nan makusantanmu ba wata ƙasa within da nahiyar afirka za ka ga cewa su masu sun nemi yunkurin yin wani juyin mulkin yau 'yan nijar na kallon ƙasar najeriya a matsayin azaluma butulu kamar yadda wannan ɗan talakin ya bayyana mana a mu abun bai bamu mamaki ba tunda mai yi yawa dan adam duk wanda ka taimaka wata rana sai ya cuce ka kowa ya shaida lokacin shekarun baya a 1966 da nigeria ta shiga cikin matsala za ta rabuwa kasar niger ita ce ta zo ta yi tsaye ta taimaka mata amma a yau mu niger lallai mun kama allah tunda sai da yawo su sun kama tunumbu mu kun mun kame Allah kuma da ikon Allah babu gudu babu sha da baya domin mu mun tabbatar da ko suwa na a sojojinmu ba za mu tsoron wani dan adam ba mu sojojinmu Allah kawai muke tsoro bayan Allah ba mu tsoron kowa kuma da ikon Allah mu mun shirya mu kyan Nijar ba soja ba ko civil ya shirya muna jiran sojo idan niger ba gata bace ga nigeria yan nigeria ba za su boko haram za ta koro su ba su shigo cikin niger su zamna tunda kowa ya shaida nigeria ba ta da tsaro za a yi cinikin mutum nigeria dan boko haram ko kuma masu kidnapping za su ɗauki dan adam su koma janga kawo miliyon goma sannan a sako ma naka mu nan niger mu muna da tsaro sojan da bai tsare jihar nigeria ba ka ɗauko daga sokoto zuwa zamfara kana cikin ɗarɗar kasar na mugun hali wanda zaka shiga don mu kan kasuwa mu muka san matsalolin da akwai bisa ga hanyoyi na nigeria muna da shaida cewa yan nigeria ko su zo ba za su iya muna komi ba sai dai yawo ko ta zo ba za ta iya mu komi ba domin a nan mun yi taro ne don mu shaida ma allah kuma wanga shugabannin namu sojojin niger muna musu godiya kwarai da ganin niger ta shiga cikin mawuyacin hali su zo kuma sun kama mana sun hidda mu cikin shi duk kowa ya shaida ina ta watse ni sai da yawo ta yi shinadu godar ta watse ni sai da yawo ta yi ban kilare haka nan an zuru ko nawa za a baka ba za ka je garin an zuru ba yan kasuwan mu da a cikin jihar talibiri ga baki ɗayan suna cikin matsala saboda haka mu da sunan siyasi nijar mun yarda da Allah kun mun yarda da ikon sojojin da Allah ya kawo muna don su hidda mu cikin matsalolin da muke na rashin tsaro. Majalisar koli ta tsaron ƙasar Nijar CN. A wani abin da ke zama alamu na shiga babban rudani. Sojojin kasashen yankin yammacin Afirka bisa jagorancin Najeriya ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS ko kuma Sidiyawo sun ce suna cikin shirin ko ta kwana da nufin afkawa takwarorinsu na Nijar da suka kifar da gwamnatin Muhammad bazum a tsakiyar makon jiya. Sai dai ra'ayoyi na cin karo da juna kan wannan mataki da wasu ke kallo tamkar shiga sharo ba shanu. Daga Abuja, Ubalin Musa na ɗauke da rahoto. Wadin mako guda na ƙasashen yankin na yammacin Afirka dai na ƙara matsowa. A kuma daga dukkanin alamu bangarorin da ke ta kallon kallon ke alamun tsayawa da ta gwamin jaki. can a makwabtan Nijar da ya kasashe irin na Burkina Faso da Mali na faɗin afkawa sojan Nijar din na nufin ayyana yaƙi suke shirin kai ɗauki kansa a yayin kuma da nan Abuja manyan hafsoshin sojan ƙasa suke faɗi suna jiran umarnin yaƙi. Babban hafsan tsaron tarayyar Najeriya kuma jagoran duna ta sojojin ECOWAS din Janar Christopher Musa ya ce. Tana iya tinkaho da kuma alfahari da wannan goyon baya na 'yan ƙasa da ta samu gabar da yamma kudu da arewa. Wannan niyya da dogaro ga Allah maɗaukakin sarki da al'ummar Nijar suka yi ba gudu ba sha da baya to wannan niyya za ta sa mu ci galaba a kan duk wanda ya ce zai yi fito na fito da ikon Allah. Ƙudiri na farko da shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP ya sa hannu mai bayani akan tsaye da aikin wasu jakadodin ƙasar niger da ke aiki a ƙasashen waje kamar jakadar ƙasar Faransa da jakadar ƙasar Togo da jakadar ƙasar Najeriya da kuma jakadar ƙasar Amurka. ƙuduri na biyu duk waɗannan ƙa'idodi koma bayan wannan an soke su sai kuma sanarwa ta goma sha takwas ta ranar jiya uku ga watan Agusta mai magana ɗagewar dokar ta ɓace da aka aza a ranar 27 ga watan Yuli da ya gabata a duk faɗin ƙasar nan. A sanarwa ta sha tara game da yanayin da ƙasar mu ke ciki da kuma take-taken da ƙasar Faransa ke yi ya sa majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta yi tur da Allah da yarjejeniyar da ke tsakanin kasashen biyu a fannin sha'anin tsaro yarjejeniya ta ranar 19 ga watan fabrairu 1977 kan hulɗar soja da yadda ya kamata a gudanar da ita a aya ta goma sha biyu yarjejeniya ta ranar 25 ga watan mayu shekara ta 2013 dangance da ƙa'idodin shari'a da ke bayanin yadda sojojin ƙasar faransa za su iya kawo ma nijar ɗauki a cikin sha'anin tsaro a nan aya mai lamba bakwai jami'an tsaron ƙasar nijar suka ce ba su yarda ba da ita da yarjejeniya ta ranar tara ga watan yuli shekara ta biyu da goma sha uku da ke bayani akan matsayin sojojin ƙasar faransa a ƙasar nijar da kuma tsarin yadda suke dafa mana a sha'anin tsaro a yankin sahel a nan kuma aya mai lamba goma sha uku a kan ta ne jami'an tsaro suka yi ƙorafi sannan kuma akwai yarjejeniya ta ranar biyu ga watan janairu shekara ta 2015 da ta ba da damar jirge sojojin faransa a kasar nijar a yau jami'an tsaro na kasar nan na space sun ce ba su yarda ba da wani yarjejeniyar ba hasali ma a ayar ta goma sha uku a ƙarshe akwai yarjejeniyar ranar 28 ga watan afrilu shekara ta 2020 akan ƙa'idodin shari'a da hukuncin ba da dama ga sojojin faransa da su gudanar da ayyukan tsaro a niger da yankin sahel a ƙarƙashin inuwar rundunar ƙawance mai sunan takuba sanarwa ta 20 majalisar cnsp tana kira ga al'ummar nijar da su ƙara zaginewa kuma su sa ido sosai akan 'yan leƙen asiri sojojin ƙasashen ƙetare dangance da duk wani motsi da suke yi saboda ba da labari ga hukuma mafi kusa sanarwa ta 21 ganin irin rashin adalcin da ƙungiyar sai ta nuna ma nijar to majalisar ceton ƙasa ta cnsp ta ƙara jan kunnen ƙungiyar sedeyawo akan duk wani take-take na kawo ma nijar hari da makamancin hakan to jami'an tsaron ƙasar nijar nan take za su mai da martani akan duk ƙasar da ta bi wannan umarni na sai da yawo